بسم الله الرحمن الرحيم زامي مجلسينا وانا مجالس النصفة ننوني na ashirin da nau za mu tashi ashirin da biyar اختلف العلماء yi. Eh, haka ne 25 haka ne fawaidu qawli insha Allah ce fa'ida ko waɗanda fa'idoji ake samu idan mutum ya ce insha Allah in zai yi abu me yake gadar ma mutum idan mutum ya ce insha Allah idan zai yi abu akwai fa'idoji da aka faɗi daga a ba ja da hawa fa'idoji guda nawa kenan fa'idoji guda biyar fa'ida ta farko annahu raddun annahu raddun mashi'ati ila Allah al-wahid al-qahhar fa'ida ta farko ita ce idan ka ce insha Allah kana mai da ganin damar yin wani abu ko faruwar wani abu zuwa ga Allah wanda shine al-wahidi kwara ɗayan nan al-qahhar kuma marin jami'a wato ba abin da za ka yi sai idan ya ga dama idan baka ga idan Allah bai ga dama ba shikenan sai ka gama da barbarin ka gabaki daya sai Allah ya bata wannan nufin naka to daga in ka ce insha Allah kayi ne kayi ladabi ga Allah subhanahu wataala ka nuna kai bawa ne Allah kuma shine marin jayi shine ubangiji ba annahu talabul i'anati min Allah ana cewa insha Allah ne domin neman taimako a wajen Allah alal wafa'i ma wa al-insanu kana roƙon Allah ya taimake ka ka cika abin da kai alkawarin yi din nan walaysa malja'al lil ikhlasi wan naqd lil wa'd amma ba wai mafaka ba ce da mutum zai ɗauke ta ya fake don ya warware alkawari ko ya saba Tana cewa ne Allah ka taimake ni in ci gaba da in yi wannan abin da nace zan yi ka ce zan yi kaza sai ka ce insha Allah kamar kana cewa ne Allahumma a inni ala alwafa'i bi hadal wa'adi alladhi wa'adtu ya Allah ka taimake ni a cikin ikonka in yi wannan aikin da ni alƙawarin zai kaga ba ba dalili bane na saba alƙawari na uku ja kenan annahu dalun ila imanin qa'ili wa tauhidihi wannan na nuni zuwa ga imanin mai faɗi kuma yana nuna muwahidi ne shi mai tauhidi ne domin Allah ta'ala ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin duk abin da kuka yi nufin yi to Allah idan bai yi nufin yi wannan abin ba idan abin Allah bai yi nufin wannan abin ya afku ba to ba ku isa abin ya tabbata ba kaga wannan fa'ida ta uku kenan da annahu annahu yuzkaru ala sabilil adadi ana faɗin insha Allah ne a a matsayin ladabi fi tafwidil amri ila mashi'atillah kana miƙa lamari zuwa ganin daman Allah ta'ala in Allah ya ga dama abin sai ya tabbata idan kuma bai ga dama ba Allah madaukakin sarki sai ya ki tabbatar da wannan abu wannan fa'ida ce mai girma fa'ida ta biyar ha kenan annahu mufidun wa nafi'un fil yamin lallai yana amfanarwa kuma yana fa'idantarwa a rantsuwa da tahqiqin maqlubi domin tabbatar abin da kake nema wanainin nailin da kuma samun abin da kake fatan samu fa inna mashi'atallahi ta'ala domin ganin daman Allah natizatun ala kulli shay'in wa hmm. uh, ala kulli shay'in sannan wa barakatun fihi kenan lallai mai zartuwa ce wannan ganin daman Allah abu ne mai zartuwa ala kulli shi akan wannan a kowane abu sannan wa barakatun fihi sannan kuma kana neman albarka ne a cikin wannan abin da kake shi yasa kace insha Allah wannan fa'ida ta biyar ce wa anna qa'ila hadhihi al-kalimati Lallai wanda ya faɗi wannan kalmar wato insha Allah la yahnasu fi yadini rantsuwarsa ba za ta faɗi ƙasa banza ba ta jawo masa kafara shine alhanas idan tasna biha ba'da alhanas idan yi wannan bayan yaran kawai sai ce insha Allah to ko da abin bai yiwu ba kafara akan wallahi tallahi in kai kaza sai na maka bulala goma insha Allah sai ya aikata to babu bulala akan ba za ka mishi bulala ko baka mishi bulala ba ba komai saboda ne su da kaci insha Allah a wancan hadisin ayi hadisin Sulaiman ko A Sulaiman ibn Dawud Alayhi assalam law Allah akhi Sulaiman law qala insha Allah lam yahlas wa kana dhalika darkan li hajati to da kan yace insha Allah nan to babu kafara akan sa kaga wannan shine to daga wannan fa'idoji ne daga cikin fa'idojin insha Allah so daga dan Allah kan mu rike daukan insha Allah mu rika ta a matsayin kalmar da za ta ba mu dama don mu saba alkawari an ce za a yi abu karfe goma shikenan sai mu bari sai karfe goma da rabi sai mu zo to ta dama mun ce insha Allah har yau da wuya ka je wani taro a cikin al'ummar mu a ce an fara wannan taron ba da ba da uzuri ba wannan abun kunya ne a cikin al'umma ta musulunci a ce har yau limamai su taru ladanai su taru taro na malaman malamai na addini amma abin da za a fara yi da shi MC abu na farko da farko ne muna ba mutane haƙuri saboda saba lokaci da muka yi wannan ya faru ne saboda wasu dalilai ina dalilan suke kuma kullum suna nan babu wani dalili illa dalili na eh, san zuciya da kuma ƙin kula da lokaci da rashin sanin mahimmancin lokaci wannan abin tashin hankali ne min samaratin inaki bil waqti daga cikin gajiyar da ake samu domin idan an kula da lokaci wata gajiya za a samu idan al'umma ga baki daya ko mutum shi akan kansa ya zama mai kula da lokaci kama salafal alhadithu an ahmiyati alwaqti kamar yadda bayani ya gabata a game da mahimmancin lokaci fi hayati talibin muslimi a rayuwar ɗalibi musulmi يظهر لنا بعض الفوائد والثمرات الموجودة بجانب هذه السجية الإيجابية الميمونة توزي بينا أجريمو زام غوث فائدوجي دا أبا بند أكي تشنجاجي السوء ولن دسكي أجيفا ونن تبيئة السجية ونن تبيئة الإيجابية من أمفاني الميمونة كموتة كسنتيني البركة mutumin da ya kasance mai kula da lokaci a matsayinsa na mutum ɗaya ko al'ummar da ta ba lokaci mahimmanci to tabbas akwai wasu ‘ya'yan marmari da bishiya kula da lokaci ke haifarwa ke ke gadarwa a ci waɗannan ‘ya'yan marmarin kuma a ci su a matsayin masu zaƙi masu daɗi kuma masu gina jiki masu amfanarwa lakin na tsatsi'u tarƙima haka al'afiya sai dai ga yanan zamu lissafo su mu sa muku nambobi kamar haka samara ta farko wato gajiya ta farko annal inayata bil waqti lallai kula da lokaci imtikalun li amrillahi wa rasuli bin umarnin Allah ne da kuma umarnin annabinsa sallallahu alaihi wasallam domin nasosa sun sun gabata a baya cewa musulunci ya ce a kula da lokaci fa innahu mahtamma bihi ai da Allah da ma'aikinsa sun kula da lokaci kama aqsama Allah bihi fi a yakin kamar yadda Allah ta'ala ya rantsu da lokaci a wurare da yawa ma bihi rasuluhu sallallahu alaihi sannan manzansa sallallahu alaihi ya kula da lokaci fi sunan alqawliyyah wal fi'liyyah a sunnoninsa na magana da kuma sunnoninsa na aiki da kuma sunnoninsa na ababen da aka yi a gabansa ya tabbata waɗannan suna shaida akan kula da lokaci to idan bawan Allah ya kula da lokaci to ya bi Allah ya bi ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yafi daɗi fiye da ka bi Allah fiye da ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka saba musu ba babu abin da ya kai wannan daɗi a duniya da lahira samara ta biyu wato gajiya ta biyu annaha takhalluqun bi khulqi Allah wahidin wahid qahhar lallai ɗabi'antuwa ce wannan da ɗabi'ar Allah maɗaukacin sarki kama ta bayyana zalika fi halqis samawati wal ardi fi sittati ayyam kaman yadda Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida wannan yana nuna mana kula da lokaci mimma yadullu wa yu'allilu ala inayatihi bil waqti wannan yana nuni ne yana shaida akan yadda Allah ke kula da lokaci li'annahu khaliquhu wa sani'uhu domin Allah shine ya halici lokaci kuma shi ya kirkiri lokaci kuma ya zama yana kula da shi samara ta uku annaha min as-sifati wal akhlaq al qayyimati lallai kula da lokaci na ɗaya daga cikin siffofi da ɗabi'u al-mahmuda waɗanda suke ababen yabo al-qayyima waɗanda kuma suke masu daraja masu kima duk mutumin da ke kula da lokaci zaka ga ya fita daban a cikin al'umma samara ta hudu أنها تساعد على الوفاء بالوعد والفرار من إخلافه ونقضه kula da lokaci na taimakawa wajen tsara alkawari wal firari min ikhlasihi wa naqdihi sannan kuma da guje ma saba ma lokacin saba ma alkawari da kuma warware shi in ka zo mai kula da lokaci ba za ka saba alkawari samara ta biyar annaha tusaidu ala tatawwur al-iqtisadi wa siyasi lallai kula da lokaci shi ke taimakawa a kan ne a kan shi gaban tattalin arzikin mutane da kuma siyasar al'ummar da ba ta da kula da lokaci ba abin da nata zai tabbata domin duk lokacin da yau lokaci siyan shi ake a duniya yau masu abin da fannin talmiyar bashariya a talmiyatul bashariya wadda fannin za ta wani bangare ne a ciki lokaci siyansa ake mintinsa da awarsa da satinsa da kwanakinsa da satuttukansa da watanninsa da shekarunsa yin lokaci ake yi da kuɗi mai tsada sannan aiki ga baki ɗinsa ana yin shi a lokaci ne idan ba a kula da lokaci ba to me za a yi idan ko babu aiki babu abin da zai tabbata sayyidina ali radiyallahu anhu eh, ko sayyidina umar radiyallahu anhu afwan eh, kamar yadda al'imam alƙasim ibn sallam a cikin littafinsa al'amwal cikin asar ɗin da ya buɗe wannan littafin nasa da shi akwai asarin sayyidina umar radiyallahu anhu da ke bayani akan mahimmancin aiki cewa aiki shi ke tabbatar da tattalin arziki shi ko aiki ana yin sa a lokaci ne na shida annaha tusa'idu ala tanzimil hayati kula da lokaci na taimakawa wajen tsara rayuwa an tsariƙin nazim ilal mawafi, ta hanyar kula da me ya faru a baya duk mutanen da ba su kula da lokaci shi yasa 'yan najeriya ba wanda ya kai mu mantuwa ba wanda ya kai mu manta tarihi yanzu yanzu nan abu zai faru ba daɗewa shi mun manta ba mu lura da me faru a baya bi nazratin mutasa'ilati ta hanyar nazari wanda ya kasance mai tasiri kullum ana son ka kalli baya ba a matsayin kuka ba ka kalli me ya faru a baya domin ka gyara halin da kake ciki yanzu kuma kai shirin nan gaba shine an-nazratul mutafa'ila lil madi kallo kallo mai ba da ma'ana a game da abin da ya faru a baya me na bata a baya me na yi a baya mai kyau wanda na ɓata ya zan yi in yi istidraki in zai yiwu in ga a halin da nake ciki a yanzu na gyara abin da ya bace a baya idan kuma na yi abin arziki a baya to ya za a in ga na ci gaba da inganta wannan abin da nake ciki a yanzu ligar da islahil hadir da nufin gyara yanzu da nufin gyara yanzu ka kalli baya domin yanzu ɗanka ta gyaru والتخطيط مع الاستعداد للمستقبل sannan da shiri da tsari don gaba wannan haka ake son mutum ya rayu ka kalli baya me ka ɓata sai ka gyara a yanzu me kai mai kyau don ka ƙara inganta shi sannan kuma wani shiri suke da shi nan gaba al'ummar da ta kasance tana kula da lokaci za ta samu wannan amma al'ummar da ba ruwanta da lokaci lokacin ya tafi a banza to ina take kallon me ya faru a baya balle ta ga halin take ciki yanzu balle ta shiri nan gaba wannan musibar da take fama muke fama da ita a kasar mu kenan sai dai Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu kuma ya mana gamdakatar ya tsare mu amma dai wannan damuwar da nake ciki a yau kenan ba mu da annazratul mutafa'ila lil madi ba mu da tunanin islahul hadir ba mu da tunanin at-takhfif wal istidad lil mustaqbal ba mu da wannan Allah shirye ta mu a mataki na ɗaiɗaikun mu haka nake a mataki na jama'a haka ake har ma misali idan kana da irin wannan a wata tafiyar sai a tsangwane ka shi sai ɗan ƙaƙale ne ka cika kama mutane wasu abubuwa ko a ce kana da wani ra'ayi na daban tunda kuma haka ya kamata ɗan adam ya zama ya kalli bayansa ya riƙa kallon yau ne yake ciki sannan ne zai kuma yi nan gaba Allah ya ba mu ikon yin haka Allah mana kuma sarki shige ta da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh